sannan hakanan a cikin suratul ahzabi aya ta hamsin da tara Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ya ce ya kai annabi sallallahu alaika wa alika wa sallam Allah yana kiran annabi yana girmama shi ya kai annabi Allah ya mai da shi annabin amma yana girmama shi annabi ya cancanta a girmama shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kai annabi ka gaya wa matanka ka gaya wa 'ya'yanka mata su fatimatu zahara su ummu kulthum su ruqayya da sauran 'ya'yanka mata baki ɗaya ka gaya musu sai Allah ya girmama sauran matan duniya baki ɗaya iyayenmu ne matanmu ne ƙannanmu ne 'ya'yanmu ne Allah ya tattaro su ya girmama su ya ce wa nisa'il mu'minina da dukkan matan muminai in dai ke matar mumini ce in dai ke mumina ce in dai ke mutuniyar kirki ce Allah ya ɗaukaka darajar ki ya haɗa ki da 'ya'ya da matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce a ce muku ku saki jilbabinku shi yasa ɗazu muka ce kuskure ne ake a da da ake wannan hijabi da muke ce mishi half caste Barbaran yin yawa rabi hijabi sama ɗan guntu rabi kuma zani kuskure ne wannan kamar yadda yanzu kuskure ne da wasu sistan suka ɗauka cewa wai ai hijabi ma abin gayu ne tunda dai ta sa doguwar rigarta sai ta kawo wani ɗan kwali sai ta rufe iya kunnanta kawai haka tana wani mammakala jiki wallahi kin buga sam baki dace da ainihin addinin musulunci ba domin wannan riga da kika sa in kina tafiya ana iya ganin karin jikinki kuma wannan riga da kika sa ana iya ganin tudun nonanki musamman wata sai kaga ta sa ainihin rigar tana budurwa nonanta na tsaye ko kuma nonanta ba tsaye sai ta kawo rigar mama kuma sai ta sa sai zama nonanta ya fito sannan kuma hijabin bai ma kai ya rufe iya nonan ba to ku sani dukkan hijabi da za a sa shine na sama shi ake kira khimar to sai an ainihin wato sake shi ya rufe nono kuma ya rufe kwankwaso mafi karanci ya zama ya kama zuwa cinyoyinki ko gwiwoyinki mafi karanci kenan wannan wanda za a hada da riga kenan wanda ko duk ba za ta hada da riga ba to sai kin samu shareren hijabi kin sa tun daga sama ya rufe har ƙasa ya zuba yadda ko kina tafiya tafiyar kafarki ba za ta sa a rinka ganin ainihin wato adan kafarki ko adan takalminki ko makamantan haka ba shi yasa al'amarin ba wai gayu ba ne al'amarin addini ne shi yasa kuka ji matan sahabbai sanda ayar ta sauka wannan da ke cewa a gaya matan duniya matan annabi da 'ya'yan shi sai mace ta je ta yayi bo lalibanta ta jajjona ta jajjona sai ta zo ta kifa aka sai ta je ta yayi bo ainihin wato zanin gado sai ta rufe jikinta haka suka fahimta cewa a rufe jiki baki ɗaya to haka al'amarin yake Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah ya ce a cewa mata su saki wannan lullubinsu ya rufe dukkanin jikinsu yin haka shi zai sa a gane su mata ne muminai musulmi masu kirki salihai ne ba 'yan iska ba yadda ba za a cutar da su ba domin misali idan kika shiga wadda yake ba ta masu mutunci ba za a iya cutar da ke yan iska an sa ganki su miki dariya wannan ya iya tsogalaki wannan ya jaki yana sanya magana da ke kuma wai sai ka ga mace ta sanya mini skirt dan karamin siket guntu haka kamar za ta yi tsalle ko kuma ta sa wando ta zanzare wai wani dan iska kuma ya jawo hannunta wai sai ta ce an ce maka ni dan iska ne to ke mece ce in kina son a gane ke mutu ne kirki ce ki yi shiga irin ta matan kirki amma kin yi shiga irin ta yan iska dan iska ya ganki shikenan 1 plus 1 kenan 2 alkhabithatu lil yan banza mata sai yayan banza mazaje don haka duk matar da ke son ainihin a gane ta ita mumina ce mutu ne kirki to ta sanya hijabi kuma wannan ba ana cewa ne wai ki darre ba a don a gane ke mutu ne ya kirki ce don kar a kware ki kuma in wani mai mutunci ma ya ga wani zai ci mutuncinki a tasi ne a mota ne a kan titi ne zai tsaya ya kare ki amma wannan yar iska mai mini skirt ko mai ainihin jeans ko mai wando ta sha zanzaro da t-shirt ta sanya bakin tabarau ta kona kanta wallahi kaga yan iska na marinta su ne mari sama sama sai ka ce a kara mata don ta cancanta a mare ta wa kana Allahu ghafurur rahima Lallai Allah ya kasance mai gafara ne mai rahama to waɗannan ainihin surori ah, wato waɗannan ayoyi da aka ɗibo daga cikin suratul nuri da suratul ahzabi suna tabbatar da cewa don Allah a saurara fa suna tabbatar da cewa babu shakka wajibi ne cika wannan sharaɗin na farko shine suturta jiki baki ɗaya sai dai abin da ya bayyana Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu tuna daga cikin abubuwa